يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يو لا ربا يو الحميس شا تقص قوات رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1440 wanda ya yi daidai da ashirin da uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara. wannan yana tambaya ko kuma faɗakarwa dangane da cewa wasu makarantu wasu makarantu ba sa koyarwa yadda ya kamata ko da an kai yara makaranta na makarantar islamiyya to ban sani ba wannan tambaya ne ko akan me yasa ba sa koyarwa yadda ya kamata ko kuma akan menene ban gane abin da yake nufi ba da yana nufin ba sa koyarwa yadda ya kamata sai ya nemi inda ake koyarwa yadda ya kamata sai ya kai ‘ya'yan shi inda ake koyarwa yadda ya kamata ya raba su da inda ba a koyarwa yadda ya kamata domin ba wai amana ko haɗe shi bane kawai ya sauke kawai don ya ɗauke siyasa su a makaranta ko wace irin makaranta domin ba kowane ɓangare na karatu ne ake yi ma haka ba domin zai sa su a makaranta wanda za su yi karatu makarantar boko zai ce wannan ba a karatu ko ba zai sa su a makarantar gwamnati ba saboda ta lalace sai zai nemi wanda ya san ba ta lalace ba ko ya nemi inda ya san za su yi karatun da yake bukata sai ya sa su yi to haka shi ma wannan in ya san ba a karatu ko wurin ba shi da kyau sai ya nemi inda zai kai su wanda yake mai kyau inda za su yi karatu a wurin da aka sa su a makaranta kawai kowace irin makaranta baya nuna ka sauke hakkin da yake kanka hakkin da yake kanka ne ka san ina ya kamata ka sa su kuma me ake yi a inda ka sa su ɗin, to wannan shi ne zai zama ka sauke haƙƙinka ka sauke wani ɓangare na haƙƙin da aka tura maka na ilmantar da su sannan na biyu yana maganar cewa waɗansu waɗansu makarantun kuma suna suna son kuɗi da yawa to shi ma wannan <laughs> to suna son kuɗi da yawa ya kaje su su yi su rinka yi a kyauta ko kuma me za a yi kaga in suna son kuɗi da yawa sai ka je ka nemi inda ba sa son kuɗi da yawa kenan shi ma inda kuma za su yi maka abin da ya cancanta a yi maka sai ka je ka nemi su marasa son kuɗi da yawa masu kuma ilimi mai yawa masu ilmantarwa da yawa sai ka je ka nemi su sai ka kai 'ya'yanka wurin da aka a matsalar ba wai matsalar a kuɗin ko rashin kuɗin ba ne matsalar a ɗabi'ar mu ne a jininmu haka yake haka ɗabi'ar mu yake haka jinin yake duk wani abu wanda aka ce danganta shi da addini to za mu ɗauke shi ne a baya-baya a ƙarshe a haka ɗabi'ar mu take a haka kuma muke tafiyar da rayuwarmu duk abin da aka ce na addini ne to muna ɗaukan shi kawai wani abu ne wanda yake na ganin dama na fi layi na wanda kai ma abin kaman kai kake ma taimaka mai wani yana ganin ya biya kuɗin makaranta a islamiyya kaman taimakon ma islamiyyar yake ne? ba wai shi ne yake taimakon kanshi ba ba wai wani haƙƙi bane na kanshi yana ganin kaman wani taimako ne in an ce takura mai ya biya kuɗin makaranta yana ganin wannan kaman wai bai ma kamata ba ya za a ce a islamiyya ma ba ana koran yara kuɗin makaranta bayan islamiyya ne ma'ana bayan fi lahi ne in an sa kuɗi mai yawa yana gani za a ce ma islamiyya ma za a ce sai an biya dubu kaza ma'ana duk abin da yake na addini yana so ya ji shi ne baya baya shi ba kyauta ba shi kuma ba da kuɗi ba kawai dai dan wani abu wanda ba za a bai taka kara ya karya ba shi yasa an an zo biyan ma sai dai a ce ai a biya kuɗin laraba sadakan laraba yana ganin kuɗin makarantar da zai biya na islamiyya ma sadaka ne yake bayar. to wannan tunanin da wannan akaliyar in ba ta fita daga cikin mu ba to bayan da za a yi ilimin mu na makarantu na addini ya ci gaba saboda muna gani kawai wani abu ne wanda sai dai a yi fi sabilillahi sai dai a yi na taimako inda ake yi na fi layin kuma ma baya zuwa da 'ya'yansu. masallatan da ake karatu haka nan ba a biyan komai ya tattaro 'ya'yansu ya sai musu littafin ya zo ya zauna su yi karatu na fi layin baya yi in ya kai kuma na islamiyya an ce a biya kuɗi ya ce na fi layin sai an takura Daga shi kawai yana so in dai abu na addini ne to a yi mai haka kawai a kyauta a banza kawai wannan shi ne addini a wurin shi amma dai zai sai ya cire kuɗi daga jikin shi ya biya to wannan yana ganin ba ma addini ne ne. sa galibi akwai wanda suna nan da yawa wanda bai san bai da budget ma na magana biyan kuɗin makaranta na islamiyya na ƴaƴan shi in ka yana lissafi biyan kuɗin makaranta biyan kaza to makarantar boko ne yake da wannan lissafi tam ya kusa karewa maganar biyan kuɗin makaranta ya kusa amma makarantar islamiyya yana ganin wannan ba wani abu bane shi a wurin shi shi yasa bai damu ba akwai wanda yana da halin da zai biya kuɗin makaranta amma duk kowane wata ko duk kowane tam sai an kori 'ya'yan shi sannan yake biyan kuɗin makaranta suna nan da yawa a makarantu zaka samu makarantu da yawa an san wane da wane ba sa taɓa biyan kuɗin makaranta sai an kori 'ya'yansu ana so su zo su biya kuɗin makaranta to a kori 'ya'yansu daga makaranta yasa sai kaga 'ya'yansu kullum suna watan gaririya a titi duk ran da za a yi kora za ka samu 'ya'yansu ne ke kai da kawowa a titi ina za ku an kore mu kuɗin makaranta haka kawai a haka za su ƙare in ya gaji nan ya tara a nan in ya ga dama ya cire su ya canza makaranta ya ce nan an cika tsanani an cika takura yaushe aka ma fara kamfin ko rabi ba a kai ba yaushe watan ya ƙare ko rabi ba a kai ba an fara koran mai aya bari ya cire su ya mai da su wata makaranta sai ka samu zai mutu ranar da ya mutu ana bin shi bashi a can makarantar ana bin shi bashi a can makarantar sama da makaranta biyar duk ana bin shi bashi kuma ba zai taɓa shiga aljanna da wannan bashin akan shi ba in ba biya akai ba ko shahada yayi a filin yaƙi na jihadi fi sabilillahi da wannan bashin ba zai shiga aljanna ba saboda haƙƙin al'umma ne haƙƙin mutane ne akan shi kuma sai ya biya sai ran da aka biya wannan bashin sannan wannan haƙƙin zai sauka akan shi Daka dole sai mun canza wannan tunanin muna so ‘ya'yanmu su yi karatu mai kyau na addini amma kuma ba mu san mu ba da gudunmawar da za su iya yin karatu mai kyau na addini ba muna so kawai mu je muna biyan naira ɗari biyu ɗari biyar ɗari uku da shi ne wai 'ya'yanmu za su yi karatu su sami ilimi mai amfani da zai amfani mu mu a duniya da lahira haka wannan ba tunani ba ne dan mutum zai tsaya ya tarbiyyantar da 'ya'yan shi ya ilmantar da su ilimin addini ya tsaya ba wani abu Allah zai tambaye ka ilmantar da su ne ka tarbiyyantar da su da haka dole mutum ya tsaya ya abin da ya kamata akan wannan wallahu a'lam na uku yana magana cewa eh, yana maganar cewa galibi makarantu ana samun rashin tarbiyya a makarantu duka ne maganganun suna da alaƙa da juna suna da alaka da juna asali in ana so a samu tarbiyya ana buƙatar a samar da waɗanda suke da tarbiyyan za su iya bayar da tarbiyya bai yiwuwa a iya samar da waɗanda suka cancanta su karantar a makarantu da ɗan abin da kake bayarwa da mai taga kara ya karya ba kowace makaranta tana ɗaukan wanda zai mata aiki gwargwadon abin da take samu ne a makarantar idan ana so a ɗauki mutum sosai malami sosai wanda zai karantar ya ilmantar ana buƙatar a biya shi albashi wanda ya cancanta da shi dakan ka je kana biyan naira ɗari ko naira ɗari biyu to za a ɗauki malami ne wanda ya cancanci wannan kuɗin a biya shi albashi ya karanta bayan ana biyan kuɗin da ya kamata to za a yi ɗauko malamin da ya kamata malamin da ya cancanta a biya shi albashin da ya cancanta na wannan aikin da zai yi sai ya karanta amma idan ba haka ba haka ne za a rinka yi wanda zai tarbiyyantar da shi ma yana buƙatar a tarbiyyantar da shi ya sa sai dai a samo ƴan ƙananan yara wanda suka ɗan yi sauka su ma sai a ba su aji su riƙe su ma su rinka karantarwa su ne za a iya biyan su da ɗan wannan ɗan kuɗin da kake biya samu ‘yan mata da ‘yan yara da matasa da suka ɗan yi sauka ba su san zafin kuɗi ba a dinga ɗan ba su ma dubu biyu dubu uku suna karantarwa shi kenan shi ne daidai da abin da kake kuke biya wannan shi ne abin da za a biya su ina na ne so a ɗauki malami wanda ya je karatun da ya kamata to an san abin da za a biya shi a ɗauke shi a daga kuma ya kun san abin da za ku biya a iya ɗaukan wannan malamin ya karanta daga in ba za ka iya biyan abin da ya kamata ba to sai ka yi haƙuri da wanda zai yi karantarwa da ɗan abin da ya samu da wanda zai yi aikin da ya samu daga duka al'amarin yana komawa zuwa gare matsalolinmu ne da muka gina a kai wanda in ba mun gyara wannan matsalolin ba kuma wa'annan matsalar ba za ta kawo ba gaba ɗaya tana nan yadda take wanda kuma bai da abu bai iya ba wani wannan abu wanda ya gama karatu yau ya dan yi sauka ya gama shi kanshi yana buƙatar ya ci gaba da samun tarbiyya ne da samun ilimi to wannan a ce shi ne kuma zai ci gaba da karantar da wani yana tarbiyyantar da wani lalle akwai buƙatar aiki to kuma makarantun ba su da yanda za su yi ba yanda za su iya ɗaukan wani wanda ba irin wannan ba haka dole shi ɗin dai ne zai ci gaba da tarbiyyar shi kanshi kana ganin matsaloli a rayuwar shi da tarbiyyar shi kuma shine zai ci gaba da bada tarbiyya ga 'ya'yan da aka sa aka tara a makarantar su karantar daga idan makarantu za su zama masu tarbiyya masu ilmantarwa ana buƙatar a samar da malamai waɗanda suka cancanta idan ana buƙatar a samar da malamai waɗanda suka cancanta su karantar to ana buƙatar a sa kuɗin makaranta wanda ya dace da irin malaman da za a iya ɗauka wannan shine ƙa'idar kaga laifin ba laifin makarantu ba ne ko laifin masu karantarwa su masu karantarwa masu makarantun dole ce ta sa sai dai su lalabo irin waɗannan mutanen su sa su zama su ne masu karantarwa wallahu a'lam muna cikin suratul tagabun a darasin da ya gabata mun tsaya a ayata a ayata hudu za mu tashi akan ayata biyar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد الله مدوكتين سركي yace alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qabl an koma ana magana dangane da waɗanda suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suke ƙaryata manzon Allah a kan cewa abin da ya zo da shi ba daga Allah ba ne, ko kuma maganar da yake yi cewa akwai ranar da za a tayar da mutane a yi tashin alkiyama, cewa wannan maganar ƙarya ce ba gaskiya ba ce. Sai Allah ya ce, Alam ya ci kum na ba'ul ladina kafaru min ƙabul, wai shin labarin waɗanda suka kafirce ma manzannin Allah kafin ku, labarinsu bai zo muku ba, ba ku ji labarin al'ummomin da suka gabata ba waɗanda suka ƙaryata annabawan da Allah ya aiko musu? Allah ya ce, Za ku wa bala amrihi. Waɗannan mutanen da suka gabata, waɗanda suka ƙaryata annabawan Allah sun ɗanɗani sakamakon al'amarin da suka yi na ƙaryata annabawan Allah ɗin. Allah ya aiko musu da sakamakon wannan al'amarin na ƙaryata annabawa, wanda shi ne azabar Allah wadda ta halakar da su gabaki ɗayansu. Daka waɗannan mutanen idan labarinsu bai zo muku ba to ku sani cewa sun ɗanɗani irin sakamakon abin da suka aikata na ƙaryata annabawa a nan duniya kenan sannan walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi ranar alkiyama Daga azaba kashi biyu Allah ya yi musu an yi musu azaba a nan duniya ta hanyar halakar da su gaba ɗaya sannan kuma an yi musu tattali na azaba mai raɗaɗi ta ranar al'iyama wadda take jiran su idan al'iyama ta tsaya. Da aka ku sani wannan shine sakamakon waɗanda suka yi aiki irin naku. A nan kamar Allah yana yi musu gargaɗi ne, cewa idan kuka ƙaryata manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi kuka ƙi imani da abin da ya zo da shi, to ku tuna labaran al'ummomin da suka gabata. ai labarin mutanen annabi Nuhu ya zo muku labarin mutanen annabi Salih labarin mutanen annabi Shu'aib labarin Adawa da Samudawa duka kuna da labarin su gidajen su ga nan kuna gani ba su da nisa da garin Makka kuna ganin abubuwan da ya same su da irin yadda azabar Allah ta sauka a cikin irin waɗannan garuruwan wanda kuna wucewa kuna zuwa Sham kuna zuwa Baitul Maqdis kuna zuwa Yaman kuna ganin ragowar abin da ya faru na waɗannan garuruwan da Allah ya rusa su gaba ɗaya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa musu cewa wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa bil layl afala taqilu kuna wucewa ta garuruwan waɗannan mutanen da Allah ya halakar safa da yamma lokacin tafiye tafiyenku na fatauci kuna ganin garuruwan har yanzu garuruwan suna nan kuma kuna ganin alamar cewa waɗannan wuraren mutane sun taɓa rayuwa a wurin kuma kuna da labarin irin azabar da Allah ya saukar a wurin garuruwan yanzu sun zama kango gaba ɗaya da haka waɗannan labaran shin ba su zo muku ba ne na waɗannan al'ummomin da suka ƙaryata annabawa da kuma irin sakamakon abin da suka aikata da suka ɗanɗana a nan duniya sannan kuma ba ku ji labarin irin azabar da Allah ya tattalar musu ba a ranar alkiyama shine walahum azabun alim me yasa aka yi musu wannan azabar a duniya kuma aka yi musu tattalin azaba ranar alkiyama Allah ce zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat wannan ya same su ne saboda manzanninsu sun kasance suna zo musu da shirya da bayani na ayoyin Allah subhanahu wata'ala filla filla kuma suna ganin ayoyin kuma suna tabbatar da cewa waɗannan manzannin ba ƙarya suke yi ba amma duk da haka da manzannin suka zo musu bil bayyinati da shiriya da bayanai da hujjoji sai suka rinka cewa qalu abasharun sai suka rinka cewa abasharun yahdunana yanzu mutum ne irin mu shine zai zo ya shiryar da mu ya za a ce mutum irin mu za a aiko a ce shi ne zai zo ya shiryar da mu mana sun raina suna inkarin Allah ya aiko mutum ya zama mai shiryar da su amma kuma ba sa inkarin dutse ko gunki ya zama Allah wannan shi shine juyewar tunani kenan ba su yi inkari ya za a ce gunki ake bauta ma ba amma yanzu suna inkarin ya za a ce mutum ne zai zo ya shiryar da mu mutum yana iya zama sababin shirya ko baya zama yana iya zama dutse fa baya zama ballantana kuma har ya zama abin da za a bauta ma zuciyarsu ko kwakwalwarsu ta yadda dutse ko gunki ya zama abin bauta amma kuma kwakwalwarsu wai tana inkarin abasharun haduna na yanzu mutum ne zai shiryar da mu ya za a turo ɗan adam a ce shi annabi daga wurin Allah shine abin da suke inkari shi yasa a wani wurin suke cewa me yasa Allah bai aiko mala'ika ba me yasa ba aiko mala'ika ya zama shine annabin ba za a aiko mana mutum irin mu ya zama shine annabi daga su a wurinsu in ya Allah zai aiko sako kamata yayi a aiko mala'ika ko wata halittar daban yasa har Allah yake mayar musu da martani da cewa walau anzalna malakan walau Allahu malakan laja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisu Allah ya ce to ai koda a ce ma mala'ikan zamu aiko to dole mala'ikan zamu sa shi ya zama a sifar mutun ne ko za su iya mu'amala da mala'ika ya zo a matsayin shi na mala'ika waye zai iya tsayawa ya fuskanci mala'ika ko ya saurari abinda mala'ikan zai faɗa Allah ya ce to ko da mala'ikan za mu turo dole ne a suran mutum za mu turo shi sai mu za mu sanya shi ya zama bata Allahu rajulan za mu sanya shi ya zama mutum ne kuma wala labasna alaihim ma yalbisun za mu sa shi ya tufafi irin tufafin da suke sawa saboda da shi ne za su iya fahimtar abin da zai zo da shi da shi ne za su iya mu'amala da shi amma idan ya zo a sifar shi ta mala'ika babu wanda zai iya mu'amala da shi babu ma wanda zai iya tsayawa ya kalle shi ballantana har yayi mu'amala da shi daga Allah ya aiko mutum ne irin mu domin ya zama rahama gare mu jinsin mu mu'amalar shi irin tamu ballantana har ya zo ya wani abu mu ce ai dan shi mala'ika ne ya iya yi da irin mu ne mutum da shi ma ba zai iya ba sai Allah ya aiko mutum irin mu din ya zama jinsin mu abinda muke yi shi yake yi yanda muke rayuwa haka yake rayuwa saboda me saboda kada wani ya zama yana da wani uzuri a wurin Allah subhanahu wataala da haka anan suke inkarin ta yaya za a sanya ɗan adam mutum su, ya zama shi ne zai zama mai shiryawa zuwa gare su a mutum ɗin ma inda sun yarda za a aiko mutum to ba su yarda a aiko kowane mutum ba ya za a aiko mutum wanda su ba su amince da shi ba a wurin har suna cewa wa qalu laula nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa ba a saukar da alqur'anin akan wani mutum daga cikin manya-manyan garuruwan mu guda biyu ba makka ko ta'if a samu wani babban mutum shahararre a ce shi aka yi ma wahayi sai a samu wanda yake maraya wanda shi ba wani mai ɗaukaka a cikin ba ba shugaba ba ba wani jagora ba a ce shi za a yi ma wahayi daga da ma mutum ɗin aka aiko sun yadda mutum ɗin ne to suna da wani dalilin da za su kawo don ƙoƙarin ganin cewa sun kafirce sun iya imani da shi daga a wurinsu suna ganin a mutum ɗin ma ba wannan ya kamata a aiko ba shi yasa sai Allah ya mayar musu da martani da cewa ahum yaqsimuna rahmat rabbik sune suke rabar rahamar ubangiji dan Allah ya zabi wani yayi mai rahama ya sanya shi ya zama annabi sai su ce su ba shi suke so ba Allah ne yake raba rahamar shi da annabtar shi ga wanda ya ga dama shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi yafi kowa sani ina ya cancanta ya sanya manzancin shi ya fi sanin wa ya fi cancanta daga ba ra'ayinku ake bi ba ba zaɓinku ake bi ba a ce ba kuke so a naɗa muku ya zama annabi a Allah ne ya san wane ne ya cancanta wa ya fi cancanta da ɗaukan wannan saƙon na Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya aiko shi daga da mutum ɗin ne mutum Allah ya zaɓa kuma shi ya ga damar ya aiko a cikin mutane don haka babu wani wanda yake da ta cewa me yasa aka yi kaza ko me yasa ba a yi kaza ba daga cewa da suke yi a basharun ya aduna na dan yanzu mutum ne zai shiryar da mu wannan maganar banza ce Allah madaukakin sarki baya aiki da ra'ayin wani domin saukar da rahamar shi akan wanda ya dace Allah ya ce fa kafaru da aka sai suka kafirce ma wannan manzannin da Allah ya aiko suka kin imani da su wata wallau suka kauda kai daga sauraron waɗannan saƙonnin da Allah ya aiko da su ta hanyar manzannin Allah da aka kafircewar da suka yi da kuma kauda kai da suka yi Allah ya ce wa Allah sai Allah ya wadatu daga barinsu Allah bai buƙatar su dama baya buƙatar ibadarsu, ba baya buƙatar ɗa'arsu, ba baya buƙatar imaninsu. Allah ya wadatu daga barinsu, shi ne wa Allah Allah ya wadatu daga barin wannan mutanen cewa imaninsu ba zai amfana ma Allah komai ba, kafircinsu kuma ba zai cutar da Allah da komai ba, domin Allah maɗaukakin sarki mawadaci ne bai bukata a wurin kowa, kamar yadda Allah ya ce, Ya ayyuhan nasu, an tumul fuƙara'u ilallah, wallahu huwal ganiyul hamid. Allah ya ce, Ya ku mutane ku ne mabukata a wurin Allah maɗaukakin sarki, Allah mawadaci ne, Allah shi ne ƙololuwa a wurin wadata. shi yasa daga cikin sunayen Allah akwai al ghaniyu wanda yake mawadaci komai bai bukata a wurin kowa sannan yana da komai duk wani abu nashi ne shi ya mallake shi sannan bai da bukatar komai a wurin kowa shine al-hayyul qayyum rayayye ne shi tsayayye wanda kowa yana da bukata a wurin shi shi kuma bai da bukata a wurin kowa da haka ba kafirce wanda suka yi da kin imani da suka yi da manzannin Allah to Allah ya wadaci daga barin su shine wastaghna Allah wallahu ghaniyyun Allah mawadaci ne bai da bukata a wurin kowa sannan Hamid Allah madaukakin sarki mai yawan godiya ne abu kadan zaka yi sai Allah ya baka ninkin baninkin abin da ka aikata saboda shi alhamidu ne wanda yake mai godiya ga aikin da bayi suke aikatawa bai da bukatar aikin amma da kayi sai ya maka sakamako mai tarin yawa a kai idan ka yi ba zai amfana da komai ba amma kuma ka yi ya biya ka ka ƙara kuma ya ninka maka ninkin ba ninkin abin da ka yi sannan ka saba mai kare nemi gafara kuma ya yafe maka saboda shi mawadaci ne sannan shi mai godiya ne wanda yake godiya akan ɗan aiki kaɗan da bawa zai yi amma ya yi mai godiya mai yawa akan wannan aikin ta hanyar sakamako da zai bashi mai tarin yawa akan aikin زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير الله madaukakin sarki yace za'amal ladina kafaru kafirai suna raya cewa ba a cewa ba za a taɓa tayar da su ba bayan sun mutu suna ganin babu yadda za a ce bayan an mutu kuma an tashi bayan mutum ya rididdige ya zama ƙasa ya rufe suna haƙa kabari su ga komai ya rufe ya zama ƙasa ta yaya za a ce kuma an sake tayar da mutum bayan ya mutu har suke cewa mai yi al wa hiya rami waye zai iya tayar da kashi bayan ƙashin ya riga ya riddige ya zama ƙasa Allah ya ce qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra kace musu wanda ya halicci halittar farko kafin ta shi ne zai sake dawo da ita bayan ta mutu bayan ta zama ƙasa kuma shi ne zai sake dawo da ita daga suna raya cewa lanyu a su ba za a taɓa tayar da su ba cewa babu tashin alkiyama daga za a yi rayuwa ne kawai ba qalu in yi illa hayatuna duniya na mutu wa na'aya, wa ma hulikuna illa daha. za mu rayu ne kuma mu mutu kawai ba abin da yake kashe mu ya raya mu sai neca kawai zamani ne da yanayi Shi ne yake raya mu shi ne yake kashe mu da haka ba wani abu da zai biyo baya da haka nan, Allah ya ce kafirai suna raya haka idan duk wanda yake raya cewa ba za a yi tashin al'iyama ba ko yana shakka ko yana zato cewa ba za a yi tashin al'iyama ba to wannan ya zama kafiri kamar yadda wancan mutumin yake cewa wa ma ahun musa'ata qa'ima wala irudittu ila rabbi la'ajidanna khairan minha munqalaba shine kufuru shakki kenan yana shakka akan tashin alkiyama zato yake baya zaton za a yi za a yi ko ba za a yi ba amma idan an ma ya tabbata za a yi din to zai samu alkhairi a lahira haka wannan kafirci ne na shakka da wanda yake shakka yana tunanin anya kuwa akwai alkiyaman nan ko dai babu to wannan ya zama kafiri da wanda yake da tabbacin cewa shi bai yadda akwai tashin alkiyama ba dukkan su gaba ɗaya sun zama kafirai da haka Allah ya ce za'amal ladina kafaru allan yub'athu sai Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kul ka ce musu ka ce musu bala ka ce musu eh bana tabbas wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la tub'athunna tabbas lallai za a tayar da ku thumma unna bima amiltum sannan kuma lallai tabbas za a ba ku labarin abubuwan da kuka aikata ranar alkiyama ba wai tashin kawai ba akwai tashin kuma akwai hisabi bayan an tashi shine abin da ayar take nufi kul bala wa rabbi kace ina rantsuwa da ubangiji na anan Allah ya umarci manzon Allah ya rantse da Allah umarni ne Allah ya wa manzon Allah cewa ya rantse musu da Allah ya ce wa rabbi ina rantsuwa da ubangijina latub'athunna tabbas za a tayar da ku thumma latulabbaqunna bima amiltum sannan tabbas za a ba ku labari dangane da abin da kuka aikata wannan yana daga cikin wuraren da Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan ya rantsi da Allah akan cewa za a yi tashin alkiyama wurare guda uku Allah madaukakin sarki yana cewa wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum Allah ce kafirai suna cewa alkiyama ba za ta zo ba Allah ce to ka ce musu bala ka ce musu eh wa rabbi ina rantsuwa da na la ta'tiyannakum alkiyama tabbas za ta zo muku sai Allah ya umarci manzon Allah anan shi ma ya rantse ya ce wa rabbi ina rantsuwa da ubangijina haka kuma a wani wuri Allah ya ce wa yastanbi'unaka ahaqqun hu suna neman labari a wurinka wai ka faɗa musu wai da gaske ne akwai wannan tashin alkiyamar za ta zo Allah ya ce ka ce musu kul ka ce musu i e wa rabbi ka ce musu i e. ka ce musu haka ne e wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na cewa alkiyama za ta zo daga waɗannan wuraren guda uku duka Allah sai da ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan zai bada labari ya rantse da Allah cewa alkiyama din za ta zo tabbas suna inkarin tashin alkiyama ne saboda yadda suke ganin mutum yana komawa bayan ya mutu shine suke ganin kamar abin ba zai yiwu ba ya za a ce bayan mutum ya zama ƙasa ya rufe kuma a tayar da su alhalin suna mantawa da cewa asali da babu ma irin mutum din gaba daya sai Allah ya samar da shi to wai yanzu kuma abin da yake ba su mamaki suke ganin ba zai yiwu ba bayan an samar da shi din kuma wai ya lalace a gyara shi a dawo da shi din shine yake suke ganin ba zai yiwu ba saboda me saboda kwakwalwarsu da tunaninsu ba shi da kyau ba su da tunani mai kyau ba su da kwakwalwa mai kyau amma idan dai mutum yana da kwakwalwa da tunani mai kyau dan mutum ya kera abu abin ya lalace ya ce zai iya dawo da abin bayan ya lalace wannan ai ba abin mamaki bane abu ne ma mai sauki ya sake dawo da abin bayan ya lalace shi yasa galibi idan Allah zai mayar musu da martani akan inkarin tashin alkiyama sai a tuna musu da asalin halittar farko din ai asalin halittar farkon ita ce ta fitantanta ta zama ta fi wahala wanda a lokacin ba a san wani abu sunan shi dan adam ba ba a taba tunanin wata halitta da sura irin ta dan adam ba aka kirkire ta aka samar da ita aka samar da ita a bayan kasa to ta yaya kuma dawo da ita bayan ta lalace zai zama wani abu mai wahala da haka Allah ya ce manzon Allah ya rantse ya tabbatar musu cewa tabbas akwai ranar tashin alkiyama din shi yasa duk lokacin da za a yi maganar alkiyama a Qur'ani ana nuna wani abu ne wanda gashi nan kusa kusa ya zo ya zo a wani wurin ma Allah sai ya ce ata amrullah al'amarin Allah ya riga ya zo kawai alkiyamar ta zo iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar iqtaraba lin-nasi hisabuhum alkiyama ta kusa hisabun mutane ya zo kusa daga al'amarin kusa kusa yake ba ne sai yake ba idan wani bai zo mai yanzu ba wani zai mutu yanzu mutum yana mutuwa kiyamar shi ta zo shikenan ya shiga wani halin daban kenan da alkiyamar kusa ne duk wani dalili wanda zai tabbatar da akwai tashin alkiyama Allah ya bayar da misalin shi ya bayar da tabbashin shi a bayan ƙasa tun a nan duniya kafin alkiyamar ta wuce shi yasa Allah yake ta buga misali da tsirowar tsirrai lokacin rani da lokacin damina in zai ba da misali a kan tayar da halittu cewa ku duba ku ga yadda Allah yake samar da tsirrai a bayan ƙasa ƙasa za ta bushe ta yi baƙi ta zama ƙura ba komai a kai amma rana ɗaya Allah zai saukar da ruwa daga sama ruwa na sauka daga sama ƙasa ta jike kafin ka ce meye wannan sai ka ga tsirrai suna tsaga ƙasa suna bullowa daga cikin ƙasa su waɗannan tsirran wanda waccan shekarar su ne suka bushe suka lalace suka mutu wurin ya koma ƙasa kawai ba alamar ma wani tsiro a wurin yau kuma gashin ruwa ya sauka gashi kuma tsirran sun sake bullowa daga ƙasa waye ya tsiro da su bayan sun mutu a ƙasa wanda ya halicce su tun da farko ya tsoro da su shine ne ya sake dawo da su to haka shi ma dan adam ɗin, wanda ya halicce shi ya kashe shi to shine kuma zai sake tayar da shi bayan ya mutu a lokacin da ya ga dama ya sake tsoro da shi daga cikin ƙasa da haka Allah maɗaukacin sarki yace latub'athunna thumma latunabba'unna bima amin shi yasa sai yace wa zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a wurin Allah inma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun kawai kowa ya tashi ne sai ya tashi shikenan in hiya illa sayhatan wahida kawai busa ɗaya ne za a yi na kaho kowa ya tashi an gama daga al'amari ne mai sauƙi a wurin Allah subhanahu wataala babu wani abu wanda yake mai wahala a wurin Allah al'amarin Allah duka gaba ɗaya. abu ɗaya ne inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun ba wani abu wanda shi mai wahala ne a wurin Allah wannan kuma mai sauki ne a wurin Allah duk al'amarin Allah wa zalika ala Allah yasir al'amari ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wata'ala فآمنوا rasulihi ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم Allah madaukakin sarki yace fa aminu billahi wa rasuli da haka abin da ya kamace ku kawai shine ku yi imani da Allah kuma ku yi imani da manzan Allah da haka kada ya zamanto kun kafirce ma Allah kun kafirce ma manzan Allah irin wancan azabar wadda ta shafi al'ummomin da suka gabace ku ta shafe ku daga ku kiyaye kanku ku tsare kanku daga azabar Allah ta hanyar imani da Allah wa rasulihi da imani da manzon Allah wan nurin ladhi anzalnahu da kuma wannan hasken ko wan nurin ladhi anzalna da kuma wannan hasken da muka saukar da shi shine alqur'ani daga ku yi imani da Allah da imani da manzon Allah da kuma imani da alqur'ani wannan yake nuna kamar yadda ya gabata a sura da ta wuce cewa hasken da Allah yake magana Allah yana magana ne akan alqur'ani da ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Allah ya ce qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin haske ya zo muku daga wurin Allah kuma littafi mabayyani ya zo muku daga Allah wanda shine alqur'ani da haka anan Allah ya ce ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah sannan kuma ku yi imani da hasken da muka sauka Allah maɗaukakin sarki ko ina yana kiran Alƙur'ani da matsayin haske domin shi ne haske a rayuwar duniya kuma haske a lahira haske a cikin zukatan ma'abotan shi haske kuma a yanayin ƙabarin mutum bayan ya mutu Daka haka haske ne a rayuwar mutum ko yaushe, don haka ba a so mutum ya zama yana nesa da wannan hasken gwargwadon nisanka da alkur'ani gwargwadon kuma nisanka da hasken Allah subhanahu Ta'ala, gwargwadon kusancinka da alur'ani gwargwadon kusancinka da wannan hasken na Allah wannan yasa mu'mini ya kamata ya zama koyaushe a kowace rana yana da alaƙa da alqur'ani a kowace rana yana da alaƙa da alqur'ani ta hanyar karanta alqur'ani ko kuma ƙoƙarin fahimtar alqur'ani wanda zai sa hasken mutum ya yawaita a cikin zuciyar shi haka hasken shi ya yawaita a kabari haka kuma hasken shi ya yawaita a ranar haduwa da Allah ranar alkiyama da haka ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah kuma ku yi imani da wannan hasken da muka saukar ku karbe shi kamar yadda Allah ya yi umarni ku yi riko da littafin Allah ta hanyar karanta shi da aiki da shi da kuma ƙoƙarin fahimtar ma'anonin abin da alƙur'anin ya ƙunsa. Wallahu bima ta'maluna khabir lallai Allah maɗaukakin sarki masani ne sannan kuma ƙwararre ne mai kuma ba da labari dangane da abin da kuke aikatawa. Allah ya san abin da kuke aikatawa na bayyana da na ɓoye, sannan kuma akwai ranar da zai tsayar da ku ya ba ku labari dangane da ayyukan da kuke aikatawa. Allah zai sanar da kai dangane da imaninka da shi, menene imaninka da Allah, sannan me ya imaninka da manzon Allah yake sannan kuma ya alaƙar ka da alƙur'ani take duka wannan Allah yana sane da shi kuma akwai ranar da zai ba da labari dangane da waɗannan ayyuka hatta alaƙar mutum da alƙur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana irin yadda ya kamata mutum ya mu'amalanci alƙur'ani haka kuma Allah ya faɗa mana irin yadda annabawan Allah za su kai kuka a wurin Allah dangane da yadda al'umma suke ƙaurace ma alƙur'ani ɗin. ya rabbi يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا manzo zai ce ya ubangiji al'umma ta sun ƙaurace ma wannan alqur'anin zai zama ba sa karanta alqur'anin ba sa neman waraka da alqur'anin ba sa neman tsarin rayuwarsu da alqur'anin sannan kuma ba sa kokarin fahimta da tadabburin alqur'anin wannan shine ƙaurace ma alqur'ani idan ya zama to alqur'ani ya zama kawai abin ado ne a wurin ka sai dai ka siya ka ajiye a ba baka da wata alaƙa da shi to wannan shi ake nufi da ƙaurace ma alqur'ani daga a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai kai ƙara wurin Allah cewa mutane na sun kaurace ma alqur'ani sun kama wani abu daban na rayuwa akwai wanda sai ya kullun sai ya saurari wani abu akwai wanda shi jarraba shi da Allah yayi Allah ya fitine shi da labarai kullun sai ya kama labarai da safi sai ya kama labaran rana sai ya kama labaran yamma amma bai da Qur'anin safi bai da Qur'anin rana bai da Qur'anin yamma sai ya ji BBC ya ji America ya ji Jamus ya ji ko ina kullun sai ya kama amma an ka tambaye shi yau aya nawa ya karanta ta Alqur'ani bai sani ba in jarida ne sai ya bi ya karanta idan labarai ne a gidan rediyo ko TV sai ya saurara labarai baya wuce shi ko wani shiri na siyasa a gidan rediyo baya wuce shi kullum sai ya saurara ya san karfe nawa ake farawa karfe nawa ake maimaitawa amma alqur'ani bai da wannan lokacin a rayuwar shi wannan hasken da Allah ya saukar bai da iya wannan matsayin da zai iya bashi na lokacin shi a rayuwa awa 24 sai mutum ya yi awa ashirin da hudu bai karanta alkur'ani ba tun daga fitowar alfijir har faduwar rana tun daga faduwar rana har wani fitowa alfijir din bai ɗauki alkur'ani ya karanta to ta yaya mutum zai yi tunanin zuciyar shi za ta yi haske ta yaya damuwa a cikin zuciyar shi za ta fita ta yaya kuncin rayuwa zai rabu da shi bayan ba shi da wani asasi na hasken zuciya a cikin zuciyar shi gaba ɗaya. Matattaren hasken rayuwar gaba ɗaya ya ƙaurace mai a awa ashirin da hudu. Daka wannan ba ƙaramar matsala ba ce kuma ba ƙaramar illa ba ce a rayuwar mutum. Allah yana jin ka yana kallon ka kuma ya ce wallahu bima ta'maluna kabir. Za a tsayar da kai ranar alkiyama kana da lokacin labarai kana da lokacin jarida kana da lokacin Facebook kana da lokacin WhatsApp kana da lokacin komai amma ba ka da lokacin Alkur'ani a awa ashirin da hudu. daga lalle akwai buƙatar mutum ya tattali irin amsar da zai ba Allah subhanahu wa ta'ala ranar da Allah zai tsayar da shi kana da waɗannan lokutan gaba ɗaya ne ka da hujjar cewa ba ka da lokaci ne sai idan waɗannan abubuwan gaba ɗaya sun fi alkur'ani a wurinka to wannan ba matsala Wai duk sun fi alqur'ani muhimmanci sun fi shi kima za a iya samun musu lokaci qur'ani ba shi da lokaci to wannan lalle ka cika wanda ba shi da lokaci sai ka jira abin da zai biyo baya a rayuwa da haka Allah madaukakin sarki yana sane da duk abin da bayi suke aikatawa kuma zai ba su labari dangane da abubuwan da suke aikatawa a rayuwarsu gabaki ɗaya ranar da zai tsayar da su a gaban shi domin hisabi. Gaban an yi tambaya cewa yaushe ne ɗin Allah zai ba da labari dangane da abin da bayi suke aikatawa, ko kuma yaushe ne za a tayar da bayin bayan sun mutu ɗin, sai Allah ya ce shi ne yau mai yaji ma'ukum jam? ranar da Allah zai tattara ku a ranar tattaruwa. ita ce yawma yajma'ukum li yawmil jam'i ranar da za a tattara ku a ranar tattaruwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yake cewa ya Allahu al na wal akhirin Allah zai tattara mutanen farko da mutanen ƙarshe gaba ɗaya mutane da aljanu da dukkan halittu Allah zai tattara su a wuri ɗaya yan yanfuzuhumul basar gani ɗaya zai kalli duka halittun Allah gaba ɗaya a lokacin daga in ka kalli halittun za ka gan su ga su nan gaba ɗaya a tattare za ka ga dukkan halittun gaba ɗaya saboda an tattare su ne gaba ɗaya a wuri ɗaya shine yawma yajma'ukum li yawmil jam'i ranar da za a tattara ku a ranar tattaruwa an kira ta da suna ranar tattaruwa ne saboda babu wani daga cikin halittar Allah wanda baya cikin wannan tattaruwa kowa da kowa an tattara shi a wannan wurin da aka aka kira ta da suna yawmul jam'i ranar haduwa ranar tattaruwa idan akwai inda ake wasu suke tattaruwa su bar wasu wasu suke haduwa banda wasu to akwai kuma ranar haduwa ta gaba daya shi yasa aka sanya salloli na farilla domin tuna irin waɗannan haɗuwa, a haɗu a lokacin salloli na farilla guda biyar mutanen da suke wuri ɗaya su haɗu a masallaci ɗaya sai idan mako kuma yayi mutanen da suke yanci ɗaya unguwa ɗaya sai su haɗu a wuri ɗaya a masallacin juma'a su tattaru idan kuma lokacin idi ya zagayo mutanen gari gaba ɗaya sai su tattara a wuri ɗaya sai a yi aljam'ul akbar kenan na nan duniya ko kuma a je a tattara a filin arfa ya zama yawmul hajjil akbar a yi tattaruwa na kowane ɓangare na duniya kowa ya zo a tattara a haɗa a wurin to sannan sai ranar alkiyama sai a yi yawmul jam'ul akbar kenan akbarul jam'i yawma yajma'ukum li yawmil jam'i sai a tattara gabaci ɗaya a haɗuwar, da har haɗuwar masallatan na kamsu salawati da na juma'ar da na idin da na arfan da kowa da kowa ma sai a tattara su a haɗa su a wuri ɗaya shine ma'anar yawma yajma'ukum li yawmil jam'i sai Allah yace zalika yawmut tagabun wannan ranar ita ce ranar at-tagabun kamar yanda ya gabata shine abinda ake nufi da al-ghabnu shine bugun hanci abu ji hancin mutum akan wani abu yayi asara ne girma akan wani abu to ita ce ranar alkiyama an kira ta da suna yawmut tagabun saboda kafirai za su ga asarar da suka yi wani irin asara suka yi wani irin bugun hanci aka yi musu a nan duniya Shi ne, shine zalika bi annahum eh, eh, eh, ishtaraw ad-dalalata ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda sun siya bata da shari'a sun ba da shari'a an ba su bata Shi ne ad-dalalata bil huda wannan wani bugun hanci ya wuce wannan ba wanda aka bugi hancin shi da ya wuce irin wannan ka ba da shari'a a ba ka bata kaman yanzu kana da shirya ne sai ka ki bin shiriyar ka kama bata kaman ka sai batan ne ta hanyar ba da shiriyar da kake da ita Daka wannan ita ce zalika yawmut taqabun a wani wurin kuma Allah ya ce ulaika allazina sharawul hayatad dunya bil akhirah sune waɗanda suka sai duniya suka bada lahira lahirar suka dauka suka bayar sai aka ba su duniya a nan wa aka bugi hancin shi wanda aka ba duniya an bugi hancin shi zai ga wannan tagabun din yanzu ba a iya ganin shi a fili a zahiri sai ranar alkiyama ne za a ga wannan bugun hanci ido da ido ya je ya ba da duniya ya ba da lahirar shi an ba shi duniya ya je ya ba da kuɗi an ba shi kuɗi ya je ya yi kisan kai ya san kisan kan nan wannan asarar lahira ce gaba ɗaya da aka an ba shi duniya shi kuma ya ba da lahirar shi an ba shi kuɗi ya je ya ɓata lahirar shi ya ci mutuncin mutane ya kwashi hakkin mutane ya zalunci mutane saboda ya samu duniya shine ishtarawul hayatad duniya bil akhirah an ba shi kuɗi ya je ya bi wata hanya ta saban Allah ta kauce karantarwa addinin Allah ya bada duniya ya bada lahira ya karbi duniya shine ulaiikal ladina sharawul hayatad dunya bil akhirah anan yana ganin dan abin da ya samu yana dan jin dadi da shi yana kashewa ya sai wannan ya sai waya ya sai waye yana dan jin dadi da abin amma ba zai gane an cuce shi ba an bugi hancin shi sai ranar da ya fito a ranar alkiyama ya ga me ya bayar ne aka bashi wannan shine zai ga abin ido da ido Daka duk wanda ya saba ma Allah subhanahu wata'ala ranar alkiyama a ranar zai tabbatar da cewa ranar yawmut tagabun ne. Waɗansu malamai suka ce hatta waɗanda suke masu imani sai mutum yayi yayi nadama na abin da ya aikata a rayuwar shi. Zai ga cewa lalle an buji hancin shi. Allah ya bashi shi kullum awa ashirin da hudu. amma ga matakai can na kololuwa a cikin aljanna bai tsaya ya dage ya kai ya kai wa'ancan matakan na kololuwa ba ya samu mataki na ƙasa zai ga yawmut tazabun zai ga an bugi hancin shi a al'amuran da ya gudanar ɗan shi kan shi na addini na rayuwar da ya yi zai ga da ya sani da ya wuce wannan duka yana cikin zalika yawmut tazabun haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana cewa ma minkum min ahadin illa walahu manzilan manzilun fil jannati wa manzilun fil nar manzo Allah ce babu wani daga cikin ku sai yana da gida guda biyu gida a wuta da gida a aljanna duk wanda ka gani yana da gida biyu gidan wuta da gidan aljanna daga idan an zo ranar alkiyama sai a kwashe waɗanda suke da gidaje a wuta kuma suka yi aiki na alkhairi suka samu aljanna to su sai a mayar da su sai a mayar da gidajen ƴan wuta wayanda aka sa su a wuta gidajen su na aljanna sai a gadar da su ga sauran ƴan aljanna ayi bonanza kenan a rarraba musu sauran gidajen a gadan musu da gidajen wayancan ƴan wutan da aka zuba su a cikin wuta kamar yadda Allah yake cewa ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun sune wayanda za su gaje gidajen ƴan wuta wayanda aka zuba su a cikin wuta shi kuma wanda yake cikin wuta din wanda aka sa shi sai a nuna mai gidan shi na aljanna daga ga gidan shi na aljanna ga irin abin da aka tattalar mai amma bai yi abin da za a sa shi a aljanna ba abin da za a sa a wuta yayi sai a saka shi a cikin wuta to wannan shine zalika yawmut tagabun zai ga cewa lallai an gama da shi kenan yayi asarar wannan cinikin da yazo yayi a duniya cinikin shi bai yi riba ba asara kawai yayi shi yasa daga cikin abin da Allah madaukakin sarki zai ƙara ma ɗan aljanna ni'ima da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin Abu Hurairah wanda Imam Bukhari da Imam Ahmad suka rawaito cewa duk wani ba wani daga cikin ku da zai shiga aljanna illa uriya maqadahu minan na? sai an nuna mai masaukin shi a wuta a ce ga gidanka nan na wuta da ka kuskura kayi aikin sako da zinubi da ga inda zaka shiga nan manzo Allah ya ce za a nuna mai haka ne liyazda da shukran dan ya ƙara godiya da sanin ni'imar da Allah ya mai ta aljanna ni'imar aljanna gata ga kuma ni'imar da aka yi mai ta kubutar da shi daga wannan azabar ta wuta haka kuma babu wani ɗan wuta da za a shigar da shi wuta illa uriya maq'aduhu min aljanna sai an nuna mai gidan shi na aljanna to ga gidanka nan na aljanna da ka dage ka yi aikin kwarai da nan za a sa ka amma yanzu baka cancanci wannan gidan ba ga gidanka na wuta manzo Allah ya ce liyazdada bidhalika hasratan saboda ya ƙara bakin ciki da nadama da tsacin rai dangane da wannan azabar da aka sashi ya ga ni'ima gashi kan ni'ima sai wannan taka ce kai aka tattalar ma amma ina baka yi aikin da ya cancanta ba amma yanzu ga masaukin ka nan wannan zai ƙara mai azaba da bakin ciki da damuwa daka wannan ita ce yawmut tagabun daka duk wanda yayi aikin riba zai ga riba shi ranar alkiyama wanda yayi aikin asara da faduwa zai ga asara da faduwa a wannan ranar shi yasa aka kira ta da suna yawmut taghabun shi yasa Allah ya ce wa man yu'min billah duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan kuma ya aikata aiki na kwarai yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar yukaffir anhu sayyi'atihi Allah zai kankare mai zinuban da ya aikata wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar sannan Allah zai shigar da shi aljanna wadda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin itatuwan aljanna khalidina fiha abadan kuma zai dawwama a cikin aljanna din har abada Allah ya ce zalikal fawzul azim wannan shine babban rabo da bawa zai samu a ranar alkiyama shine a kubutar da shi daga alwuta a sanya shi a cikin aljanna wannan at ɗin din yana da nau'o'i daban-daban masu yawa Alimamu imamu qatada ibnu di'ama da al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala suna cewa babban al da zai samu mutum yana daga cikin al'gabnu mafi girma shine guda uku na farko shine mutumin da yayi ilimi yayi karatu yayi ilimi sannan yazo ya ilmantar da mutane ya karantar da su sannan suka fahimci ilimin suka yi aiki da ilimin sannan aka zo ranar alkiyama su da suka yi aikin suka yi wannan amfani da ilimin da ya ilmantar da su suka shiga aljanna saboda wannan aikin shi kuma bai yi aikin da ya kamata bai shiga wuta wannan kololuwar alghabnu kenan babban bugun hanci wanda babu wani sama da shi kai kai zama sababin shiga aljannar wani kai kuma ka shiga wuta da aka suka wannan yana daga cikin al wanda zai samu mutum ranar al'iyama sannan na biyu suka ce mutumin da Allah ya ba arziki ga dukiya mai tarin yawa ko kuma ga arziki daidai gwargwado yana da shi ana da bukata ya yi taimako na addini ya ƙi ya yi aiki na alkhairi da dukiyar ya ƙi ya ci gaba da tara dukiyar kawai shi dai kullum a ce akan fin shi ƙaruwa yake kadaru kadarorin shi yawa suke karawa ba abin da zai yi na alkhairi da wannan dukiyar, suka ce har ya mutu a haka bayan ya mutu magadan shi su gaji wannan dukiyar a samu wani ya tsayaye ta aikin alkhairi da dukiyar ya shiga aljanna shi kuma ya zo a yi mai hisabi akan dukiyar yadda ya tara ta ya shiga wuta wannan shine kololuwar alghablu da mutum zai same shi ranar alkiyama shi ya tara dukiyar hisabun dukiyar a kan shi kuma ya shiga wuta saboda ita ya gadar ma wani zo ya samu haka kawai ba tare da wahala ba kuma ya shiga aljanna da dukiyar daka wannan shine algabnu kenan na kololuwa da mutum zai same shi na uku suka ce shine mutumin da yake da bawa ya je siyo bawa bawan ya tsaya ya bi Allah ya bi addinin Allah ya bi dokokin Allah ya mutu ya shiga aljanna shi kuma mai bawan ya mutu ya shiga wuta wanda shine algabnu da zai samu mutum ranar alkiyama suka ce waɗannan su ne mafi girman gabnu guda uku da zai kama mutum kana mutum na ka? ko ba lokacin bayi ba ne ma'aikacinka ne ɗan ƙwadagonka ne kai kake ce mai yidi ka bari kai kake gudanar da shi da umarni da hali a rayuwa yau kai ne gidan a wayi gari ranar alkiyama kai ne dan wuta shi kuma yaron gidan shine dan aljanna to wannan shine algabun da mutum zai samu da gaske ce wannan duka yana ciki da sauran duk wani nau'in abu wanda zai sa mutum yayi asarar lahirar shi dan wani abu na duniya da zai samu wannan yana daga cikin algabnu da zai gani ido da ido ranar alkiyama da haka Allah madaukakin sarki anan ya jawo hankali zuwa ga aikata ayyuka na kwarai da kuma imani da Allah wanda ta hanyar wannan ne za mu samu kankarewar zinubai sannan kuma za mu samu shiga aljanna ta hanyar aiki na kwarai da imani da Allah sannan sai Allah ya rufe da cewa wannan shine babban rabo da bawa zai samu a wurin Allah subhanahu wata'ala muna fata Allah madaukakin sarki ya azurta mu samun babban rabo a duniya da lahira ya kare mu daga azabar wuta ya shigar da mu aljanna da rahamar shi da falalar shi ya kuma ba mu ikon aikata aiki irin wanda yake so ya yarda da shi wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you. <coughs>